'yan gwagwarmaya na gaske masu son su ga ta kai inda ta kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke ciki wannan shafi mai tare albarka ina maku fata alkhairi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau jedi ce Alhamis sha biyar ga wata na ainihin wato takwas otu miladiya 2024 <laughs> a bisa kake ɗan gazawa ai wato daga baya ke shi shine ake ce ma daga baya E, yau shekara guda da kusan wata guda ake ciki yanzu da kuka ɗebe tammaha kururuwar da kuka cikin kunnan talakawan Nijar da sabota jikin da kuke yi ga mulkin CNSP kuka fahimci da ku da masu gidanku cewa tabbaci hakikan mutanen nan suna jagorancin ƙasar nan na lillahi billahi duk magungunan da kuke faɗa na cewa nan da wani lokaci za a maido ku a baku mulki ƙarya na shi da sa zukun ka fito <laughs> kula irin wa'yan ga magungunna ai ana bi dan masu jamishi zagi ma kuna domin wannan bawa Allah babu abin da taɓuka a cikin ƙasar Nijar kuma baka da wani mutum wanda zai hitowa shi ya bai shi domin waɗanda a tare da kuma sun la'ance shi sun cini albarkar shi to wani na ka gani yanzu cikin Nijar zai iya hitowa shi bai shi waɗanda kun ka haɗa farti da su sun hito sun la'ance shi sun ɗibi albarkar shi to ina ga waɗanda a ganga waɗanda tun can madasar siyasar tarayya ba su taɓa tarayya da cewa za a yin adalci ba eh Nijar yanzu ne ta kan mahayya ta ci gaba Nijar yanzu ne ta kama hayya ta ‘yanci, yanzu duk duniya ta shaidi cewa kun fahimci cewa mulkin nan fau-fau-fau, haihata haihata da ku da shi sai dai in lahira, amma dai duniya kun ƙare mulki. Duk ba kun ka hito kuna ta goyon baya kuna ca kun da kun goyi baya ba, kun ji daɗi, yau na kuma za ku ta ku ce ba. <laughs> Eh, Allah sarki, eh, to wannan babu shi daga cikin wanda Allah ke ma faɗa. in kana so sai a haɗa ma aibubukan shi tunda dama kuna ga ja mai ɓaci aibubukan shi sai a haɗa maka daidai da sharli da yace shi kaɗai ya kai matsayin da inda ba dan da Allah ya yi alkawali na ba zai halakar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da sharli kawai da yayi wallahi ya isa a jirkice ƙasar Niger amma Allah ya riga ya yi alkawalin cewa ba za shi yi ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan abubuwa ba ana ganiya suna da yawa an ce za a karantawa da haka ‘yan ana bi ɗau waɗanda ke ja mai zagi kuna kuna karnan farauta su saboda mu a shirye na muke akan duk wanda ya hito ya ce zai ƙalubalanci wa gatahiya za mu hito mu ƙalubalance shi ko ɗan gidan wana ko ɗan gidan wana ko ɗan ɗan a cikin Nijar inda ya hito ya ce zai ƙalubalanta ƙasar Nijar cikin wagga turba da Allah ya azamu bisa gare ta ta tsira ta ci gaba ta ‘yanci wallahi ko ɗan gidan na za mu hito mu ƙalubalance ka kuma za mu nuna maka abin da kake yi ba daidai na ba kuma babu abin da ka iya yi wa mata sha'una illa ayya sha Allah haka Allah ya ga dama ya kawo mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani a yanzu gana abba a juyi mulki can baya da aka yi ta juye-juyen mulki tare da wani an ka su ai tare da shi wani juyin mulki na kika yi tunani a kama ƙur'ani karanci wanda babu hannu ne a ciki a yanzu in gana da shi ba a ba ku mulki ba abba ai daidai ba <laughs> to ya ana bidan masu jami'in zagi dai to kuna ku ne karnan farauta wa'inda ko da wani lokaci sai kun kawo wanda Allah ce ba da shi ba ku ce shi na Allah bai taɓa yin haka nan ba in kaga Allah ya ce da kai da kai in ka ga Allah ya jaye ka ya ce ba da kai ba to in ka ce dole sai da mutunan nan to za ka ga kaskanci ka kasance asfala safilina mafi ƙasƙancin kaskantattu a rayuwa saboda haka duk abin da ka ga Allah ya yi hukunci a kai ne in dai kana da imani matsayinka musulmi to ka tsaya bisa ga matsayin da Allah ya baka lokacin da ka yi naka ka yi naka amma baka lokaci naka wanda Allah ya baka sa'annan ka komo kuma ka ce za ka shiga cikin wani lokaci na wani da Allah ya bashi sa'annan a zamana lahiya wannan ba zai taɓa yiwa ba saboda haka Nijar ta kama hayya ta tsira Nijar ta kan turba ta ci gaba duk ɗan Nijar ya shaidu wannan kun ɗebe ku yanke ƙauna kuyi yi taima wannan bayo Allah sabotage babu inda ba ku zuwa kuna cewa mulkin nan kuna za a bashi saboda mi saboda kusa su kyamaci wa'annan bayan Allah da suka zo ceton wannan ƙasa ta Nijar a ƙarshe yanzu da kun gane lalle mulkin nan ba zai dawo gare ku ba pau pau pau yanzu kun shigo da wasu magunguna to daidai da ku muke social media ce ku shigo ku haɗi mu ma mu haɗi Nijar ce ƙasar ku ce ƙasar mu ce kuna da ƴanci ku haɗi mu ma muna da ƴanci mu haɗi a zuba a gani au <laughs> to Allah ka tsare mana ƙasar mu ta Nijar Allah ka daga tutar ƙasar Nijar Allah ka kare ƙasar Nijar daga makirrai, karnan farauta ɗaya babban albarka irin wa'annan yara wa'anda kwata-kwata ba su san incin kansu ba ba su san ci gaban ƙasar Nijar abinda sun ka sani shine aljihunsu Allah ka ci gaba da kaskantar da irin wa'annan yara Allah ka ci gaba da walakantar da irin wa'annan yara wa'anda lokacin da aka cuci Nijar sai su ce ayi daidai lokacin da Nijar ta hau bisa ga turba ta daidai su ce ba daidai ne ba saboda mi saboda gyaran miyar su to Allah ka ci gaba da kaskantar da su kamar yadda suke so su ga kaskancin kasar Nijar. bi rahmatika ya arhamur rahimin ya hayya qayyum ya dhul jalali wal ikram duk sahiya in tawaye al'ummar ƙasar Nijar sai sun ji sun ƙara son mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Jani a cikin zuciyoyinsu saboda suna da yaƙini ya zo ne don ceton ƙasar Nijar kuma ya ceci ƙasar Nijar dukkan majalisar ceton ƙasa SP kowa yare da sun zo ne domin aikin ƙasar Nijar shekaran jiya Premier Minister ya zo a ƙasa Alger kowa ya ji diskurkin da ka Sahel Sahel Benta ka ta zaka ji diskurkin da yi abin da ya faɗi cikin fada ta shugaban ƙasa alji wannan shine a jagoranci na gaskiya jagoranci na yanci ba jagoranci na bauta ba ba jagoranci na yawon neman suka domin a zansa yawa a cikin aljikwai sai na sp babu ta daga cikin iri wa'annan allah ya tsare mana ku sai na sp assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh